Jama'a barka mu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan mako. Shiri da ke dubi ga yadda za a yi a samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya. A cikin shirin namu na wannan mako, mun yi dubi ne game da yadda za a yi a rage barace-barace tsakanin yara kanana. Mun yi hira ne da ita Dr. Irisa Ɗanladi, wata ma'aikaciyar kungiyar fafutukan neman ci gaban al'umma wato Mother Hen Development Foundation a jihar Gombe. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu ta kasance. To mun gode ma da muka same ki a wannan mako a cikin shirin namu na Peace for Arewa. Za mu so ne mu ga ya za a yi a ɗauki yara wanda suna nan bara ne sukan yi a kan hanyoyi sannan kuma suna nan a kota ina ta cikin gari to ya za a yi mu daga yaran nan daga baran nan to jama'a salamu alaikum ni a nawa ra'ayi muna da aiki daga kanmu iyaye har mu gwamnati hakin kuma tara taya kanmu inda za mu taimaka musu kuma inda za mu um, kiyaye su kuma duk me ya same su so hakkin ɗauke yaro kan um, bara haki ne first na farko yara taya akan iyaye mun tashi ana tura yara almajiranci suna koya suna karatu amma kuma aka kwana aka tashi aka ga cewa asalin dalilin da ya sa ake tura yara su je su yi koyon karatun alkur'ani baya kayatarwa sai ka tashi ka samu yaro ya zo badda bara ba abinda malam yake sa shi kaga to me amfaninsa kuma yanzu muna da sangaya da kana yaro na gaban ka yana gida as, parents iyaye za mu iya tura su in suka dawo na boko su je na allo kaga shi ɗin mu zawo kanmu faɗa inda muke gani inda yara suke yi duk karatun nan ɗaya ne ya dawo na bokon sai je na allo ya da bokon ya je na allo gashi muna da shugabanni da yawa ga fantami yanzu shi minista ne ai ba wai ya yi boko yayi na allo kaga at the end of the day in aka samu mu muka yi wa kanmu fada muka sa yaranmu su je boko daga baya su je a gabanmu ka gani za su da gida su ci abinci ba malam da zai sa su bara ai dalilin baran ma ba wai suna nema kansu abinci kawai ba ne suna nema wa malam dole sai sun kawo returns su ma yana karban returns daga gunsu so kaga yara ta ya daga kanmu first and foremost iyaye in muka sa yaranmu a makarantar gwamnati mu sa su kuma a sangaya a makarantar malam barin su je su yi na allo an sannan kuma ya rataya kan gwamnati gwamnati ta ba mu enabling environment ta maida mana ta dadada ma karatu da na allo da na boko kaga in aka bude kaman kwanaki da shi president jonathan ya giggina wa'annan makarantun in ana so a sa yara boarding a ceto, to watakila concentration za su fi wasa ko kuma za su fi concentration a makarantar sai a buɗa gashi nan suna yi na boko suna yi na allo kaga ba zai hana ba so yara taya ne gaba ɗaya a kanmu amma yanzu abin da nake ga za mu iya yi shine muke kullum muke kiran kan cewa mu taimakawa yara mutane su daina barin yaransu suna suna lilo a kan titi malaman addini in aka kawo maka yaro kai ka kokari ai in aka kawo yaron ba ake yi ba wasu iyaye suna taimaka da abinci sannan ana sadaka kuma ana zaka ana fitar da zaka a ce to tuwa kai kana da almajirai ga sunan ka ajiye musu abin da za su samu ana karyawa ko ana ci a sangayen ka koya so in muka sami irin waɗannan zai taimaka ya ga cewa amma gaskiya yanzu inda duniya da aka fara covid-19 kana nan aka dinga mai da wasu aka dinga mai da su gidaje dalilin mai da su gidaje kuma don a samu a kasu kamu su dinga yadawa don su tafiya kawai kawai suke ko ina kaga yanzu ya dan ya dan raku suna gaban iyayensu za su yi wanka uwa ba za ta ga ɗanta haka kawai ba za ta sa shi ya wanka ya ci abinci ko so ɗaya ne a rana zai samu ya ci ba sai ya je ya yi bara ba sannan muna kira kuma al'umma su ma da suke da shi su yi ta badawa waɗannan mutane da karfi bai kai ba in aka bada kaga ba zai fita ya je ya bara ba wani lokacin mu ne muke sa kanmu muke barin yaran mu suke zuwa su je su fita su yi ta bara so in muka zauna iyaye muka wa kanmu faɗa muka ce to wannan abu abu fa boko yana da kyau allo yana da kyau so a yi duka biyu amma suna gaban ka ka gaba sai ka kai shi wani wurin malam malam ya je ya sa shi ba karatun yake ba most of them ba karatun suke yi ba malam ne kawai zai sa su su je su yi bara su ci wanda za su iya ci su dami shi da shi gida to kin yi maganin wayan yaran za su iya fita daga gida su je siyo karatun nan su dawo sannan kuma za su iya zuwa siyo na allo da yamma to yawancin yaran nan za ki samu musamman ba a cikin garin su suke ba akan kai su wani gari ne to ya za a yi a magance wannan to ai shine na ce dalili shine in muka fara gaba kanmu faɗa yanzu ga ɗana wai sai in kai shi sokoto ko katsina ya je yi a'a nan a cikin garin gombe za mu samu sangaya da yake kusa da gida mu tura shi nan karatun kaga in ya kara in ya zauna ya ko awa biyu ne ya fi masa to su ma haka suke a awa biyu ne sai sauran awa biyu. awowin kawai suna nan suna ta eh, jagala a titi suna neman abin da za su ci kaga ka sa ma yaro na wayan neman abincin cin kansa tun bai kai lokacin ba ka gane so at the end of the day ba wai sai an kai shi wani gari ne sannan ya je ya samo ilimi ba a'a ilimin nan yana nan yana tare da mu sannan kuma abin da na ce ɗazu shine in muka sami ko sangayen nema a samu properly a sami a ce to ga abinci ko to mu ce eh mu za mu kawo yaran namu sai mai sanga ya ce to kamar boarding school ne ai za a taho masa ko kuma za ku biya kuɗi dubu goma ko dubu biyar don a samu ana sayan abinci ana bashi kaga wannan ya ɗauke wa yaro neman abinci ai yanzu child labor ake sa shi ya je da sayan abincin ma da suke bara ai suna nan suna dako ne a a su yi shara su kwashe yanzu sun fara su ne bola jari suna scavenging kowane bola suna bi suna fikin dinsa su je a ba su eh, naira hamsin naira ashirin sun da yan dako kaga abubuwa da yawa da yake tattare da su amma in muka zauna muka ce to mu muka yau kanmu faɗa mu iyaye mu gwamnati mu eh, malaman addini musamman sai a gyara system din ai ba a ce abu ne bara kyau ba abu ne mai kyau tun ba yau ba kakannin mu duk sun yi wa'annan amma kuma in aka inganta shi zai taimaka inganta shi shine yanzu mun gane cewa ba iya samun abinci yanzu ka zo nan kai ta alaro tun da safe ma babu komai kaga sai nan to in ka gaji da wannan yawa sai ka ce to in ka sami dako ko wani shara ko wani abu sai ka yi ta yi kaga tun yaro yana karamin shi kawai ka sa shi a aiki kuma a haka ɗin bai dawo ka'ida ba don yaro ne ƙararrami ka samu shekara biyar shekara goma shekara takwas suna nan suna yi suna neman abin da za su ci so mu abin da muke kira shine a samu in za a ajiye su kyallace su gu ɗaya ne a ce an yi boarding house ko wani abu kaga za a sama musu inda za su ci abinci sannan in gaya malam za a zo sai malam ma ya yi saba ya yi ni da na tashi na ga almajiranci ana dafa musu ai at least once in ne za a ce ko na yamma ne ko na safe ne za a bada kafin na in aka yi break ne ai lokacin ake badawa in aka dan samu break sai a dan basu su dan zaga gari or something amma sai ya dawo ba a basu ba to in ba a baka abinci ba daga safe har dare yaya dai you be forced ka fita kai ma ka je ka nemo ma kanka shine muke ce in aka samu wa'annan magance shi shine in aka yi kamar boarding facility haka kaga nan da kurin kwana da wurin abinci yaro zai samu a sauwaƙe ya yi sannan zai yi concentrating ya yi wannan karatu amma kuma ya fita kawai daga safe fa in aka tashi aka sha ruwan aka sha dumin malam din nan da safen wuta aka yi shi shikenan an fita kuma sai dare sai gobe to me sa, ai shi ma karatun ya kamata a lura a ga inda za a inganta shi shi ma. To yanzu kina ga idan wa'innan duka irin halaye da almajirai da kuma sauran yara da suke roko a kan titi kina ga suna kungiyoyin ta'adda mm-hmm. suna da irin mu ce ko kuma mu ko akwai yadda za a iya linkin nasu suna recruiting nasu a wani lokaci. shi ya fi sauki shi ya fi sauƙi ai to yanzu ka zo na zo tun da safe ban ci komai ba ka ban naira ɗari ni kuma zan je yin aiki ne abin ban hamsin ko ishirin ba zan dinga ce maka sai oga ba sai oga sai in dinga bin kai so is easy daga nan ka rinjaye shi yau ka ba shi ɗari ka saya mishi abinci ya ci ya ƙoshi ka shi slippers to me ya rage babu sai ya bi ka duk aikanta ka masa you be loyal to you zai dinga bin ka ne it is very easy shi ya fi sauƙi recruiting ɗinsu ai shi ya sa muke samun matsala irin wa'annan daga kan masu ƙwaya masu aikan suwaye ne su din ne ake tashi a recruiting kai kana gidan ku wa zai zo ya da kai ce ka je ka kai mini kwaya nan ko ka kai kamun drugs nan a'a su din da suke kan street din ne su ne ake recruiting suna gizma su ma suna koyan sha shikenan sai kaga su ne a tasha su ne kawai gaba daya komai ya gobata babu control su din ne kuma it is easy a same su shi yasa muke kira da babban murya out of street children wanda suke kan hanya wanda suke zama a waje wanda kawai oho kada zuka ya ce a opening din kawai suna da gida suna da iyaye eh suna da shi amma ba sa zama wasu su gaskiya kuma ba su da shi kawai kara zube kuma wasu su ma ba yan gari ba ne zuwa suka yi to da abu ya kai haka sai su rasa so duk inda suka samu sukuni za su sa kansu to in wancan ya da musu za su bi shi kaga ya da mana kalubale babba ne a ƙasa da bama ake ƙoƙari kullum a magance shi amma magani nisa ɗaya eh, shine in muka kama iyaye suka gane muhimmancin rashin a bar da yara a haifi yara a yi ta barin su haka akan titi bai da amfani watakila zai rage sannan su yaran kuma a ɗauki na bakin titin da suke zama kawai ba kakara zube su ma a rehabilitating ɗinsu a nemi makarantar gwamnati za ta iya ɗaukan su ta canza musu ra'ayinsu ta canza musu tunaninsu ta sa su akan layin abin da ya kamata a sa su. kaga daga nan daga nan wasu ai in suka fara sai ka ga malam bai san adadin mutane nawa ba kafin ka sani ba sa zawa gida kafin ka sani in suka sami shago kawai suka zauna suka kwanta shikenan an jima masu wa'annan eh, drugs da suka suka same shi sai ya bashi ko ko yan ta'adda ko wani abu ya jona su shine dan aika tun yana dan aika shi ma ya dawo master kaga abun haka cycle din yake continue amma kuma inda za mu zauna mu duba a sake tsarinsa a sake sa, a ce to yanzu yaya za a yi da yara me za a yi abu ɗaya da za a yi shine a ma iyaye sannan gwamnati ta fito da tsari inda za ta ɗauki mutane yaran nan ta rehabilitating ɗinsu ta ajiye su ta yi correctional center inda za mu samu mu a ɗauke su a koya musu sana'o'i vocational a sa musu vocation a kansu su fara su ne kafin da minimal masu zuwa makaranta a encouraging ɗinsu su tafi makaranta. To jama'a ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan sai ku biyo mako mai zuwa don jin wata sabuwar shirin. A madadin wayin da suka taimaka shirin ya zo muku, ita Dr. Erisa Danladi, da ni Mark Nuhu na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Mu samu zama bisa lafiya